Tarihin Afrika. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Kun bukaci al'umma ta mulki kanta da kanta, kun bukaci mulki ya dawo hannun al'umma, mulki ga al'umma haka ne ko ba haka ba. Shekaru uku kenan fa da kyaftin kyaftin su hudu waɗanda ke cike da ƙuriciya masu ra'ayin kwaminisanci ƙarƙashin jagorancin Thomas Sankara ke mulkin ƙasar. Shekaru uku kenan da Otto Volta wadda aka canza wa suna zuwa Burkina Faso wato sabon sunan da ke nufin ƙasar mutanen gaskiya ke rayuwa cikin tsarin juyin juyi hali juyin juya hali da ke ɗaure masu aikata laifi ciki har da tsaffin magabatan ƙasar tsari ne da ya cusawa 'yan ƙasar yin aiki tukuru shekaru uku kenan da waɗannan hafsoshin soji ke tafiyar da su kamar yadda ake tafiyar da aikin soji komai a gaggauce amma kuma cikin tsari burkina faso a shekara ta dubu da biyar ta zama wata ƙasa da ko'ina ayyukan raya ƙasa kawai ake gudanarwa farjet ayyukan da al'umma ta kasance a sahun gaba domin tabbatar da samuwarsu tare da samar da wannan sauyi al'umma ce ke gina layin dogo da kanta gina gadoshi da madatsun ruwa kowane ɗan ƙasa na dasa bishiyoyi domin ta kasance tashi gudunmawa wajen yaƙi da gurgusowar hamada shirin juya halin da ke kallon bukatun talaka ne a gaban shugabanni ta hanyar ɗaukar matakai na raba filaye don gina matsugunai gwamnati na nuna wa al'umma cewa dole ta ɗauki nauyin kanta saboda lokacin zura ido domin kasancewa ci zaune ya kau juyin shi halin da ya canza tunani da sauya yadda ake tafiyar da mulki a ƙasar tsari ne da manyan ƙasashe ke nuna ɗare-ɗare da shi haka ma wasu ƙasashe masu makautaka da burkina faso sai kuma sauran 'yan afirka da ke share wannan tsari da suke ganin cewa thomas sankara wani sabon gwarzo ne a gare su wanda a cikin kalamansa yake bayyana kusan dukkanin abin da ke ciwa yawancin 'yan afirka tuwo a ƙwarya wannan juyin juya hali fa ya zama barazana ga wasu ci gaban shirinmu kenan na tarihin afirka game da rayuwar thomas sankara awarami ka Sankara tununa Burkina ma Kasila si man Akwai madatsun ruwa da muka gina da hannuwanmu alhali a wasu ƙasashe manyan injina ne ake amfani da su domin gudanar da irin waɗannan ayyuka. Ba mu da wannan hali amma muna da hannuwanmu al'ummarmu ta yi aiki dare da rana don gina makarantu. Mun gina asibitoci, mun sake gina wasu hanyoyi daga dauji. Dukan waɗannan ayyuka an yi su ne cikin ƙanƙanar lokaci. sun kasance abin birgewa ga yawancin matasa kuma wannan ya sa kafafen yatsa labarai yin ca akan ƙasar burkina faso wadda kafin juyin hali mutane kaɗan ne ke iya fayyace inda ƙasar take a tafsirwiyar nahiyar afirka thomas sankara na amfani da waɗannan damammaki don aikewa da saƙonni da ke ƙunshe da ra'ayoyi da kuma aƙidarsa diflomasiyarsa ta kasance mai ƙarfi sosai idan aka yi lura da matsayin ƙasar daga yanzu ana jin muryarsa a duniya don haka yake son amfani da wannan damar kamar yadda masu ra'ayin kwaminisanci ke cewa a kullum wannan yaƙi na asasa juyin juya halin nasarar sankara ba wai ya taƙaita ne a cikin ƙasar kawai ba dole a jarrafa amfani da shi a matakin ƙasa da ƙasa don haka yake da alaƙa mai kyau da ƙasar ghana ta jerry Rawlings, wanda ya kasance amini a gare shi kuma yake zuwa akai-akai a birnin wagadugu sankara na da kyakkyawar alaƙa da Rawlings. saboda shi ma hafsan soshi ne da ya kawo juyin jihali a cikin kasar ghana tsarin da ya yi matuƙar canza tunanin 'yan kasar rollins na cikin waɗanda suka taimaka wa thomas sankara har ya yi nasara a juyin mulkinsa na ranar 4 ga watan agusta ta hanyar taimaka masa a cikin gaggawa sojojin kasashen biyu suka rika shirya rawar dajin haɗin gwiwa a tsakanin su. Wannan rawar dajin soja don mu nuna wa 'yan mulkin mallaka abin da muke iya yi a nahiyar Afirka ne. saboda yawancin kasashen afirka ba sa iya shirya irin wannan rawar dajin soja sai da yardar manyan kasashe a rawar dajin da za mu yi nan gaba mayaka za su zo har daga harlem ta kasar amurka don halartar shi tare da kasar libya ta mu'ammar kaddafi hulɗar tasu ta fara samun matsala da farko kaddafi ya so mayar da Sankara tamkar dai wani dan amshin shatarsa, musamman a wannan lokaci da kaddafi ya zama saniyar ware a siyasar duniya. Ya rika taimakawa Sankara da makamai da kuma kayan gini a farkon juyin juye halin, hulɗar da za ta taɓarɓare cikin ƙanƙanin lokaci. Abu na farko shine wani saɓani da aka samu a filin sauka da tashin jiragen saman Wagadugu. Jiragen dakon kayan yakin Libya da na tarayyar Soviet sun sauka kusa a lokaci ɗaya a filin jirgin saman birnin. 'yan tarayyar soviet sun yi mamaki yadda aka soma aikin sauke kayan jirgin libya yayin da 'yan tarayyar soviet ɗin ke jira wannan na nuni da cewa dukan kasashen na son mayar da burkina faso wani fage da za su rika faɗa a ji lamarin da zai sanyaya gwiwar kyaftin thomas sankara nan take zai ɗauki niyyar maido da cikakken matsayi da kuma 'yancinsa na shugaba ta hanyar takawa kanar kaddafi birki akan wasu batutuwa musamman matsin lambar da yake yi masa kan yadda ake gina masallatai a cikin ƙasar yayin da a hannu ɗaya bayanai ke cewa kaddafi na yankurin musuluntar da shagororin ƙasar ta burkina faso a shekara ta 1984 thomas sankara ya bayyana wa kaddafi rashin amincewarsa da mamaye yankin awuzu na ƙasar chadi da libya ta yi ya yi allah wadai da kasancewar dakarun libya a wannan yanki na ƙasa mai cikakken 'yanci to amma duk da waɗannan bambance-bambancen ra'ayoyi bai katse hulɗar da ke tsakaninsa da mahukuntan birnin tripoli ba to sai dai magabatan kasar ta libya sun yarda da yadda sankara ke furta magana ko mai ɗacinta wani lokaci sankara ya rike wani jirgin sama na libya da aka bashi a matsayin aro domin halartar wani taro na ƙasa da ƙasa sankara ya faɗi cewa libya ta fi ƙarfin wannan jirgi kuma tana iya yi wa maƙociyarta kyautarsa yana mayar da martani ne ga 'yan jarida da a cikin tambayoyinsu ke neman bayyana shi a matsayin ɗan amshin shatan ƙasar libya shugaban ƙasa barka da wannan lokaci ga ka a birnin Paris don halartar wannan taron muhawara. Tambaya ta ta farko ita ce, menene ra'ayinka akan ta'addanci da ke faruwa a Faransa da ma yankin Turai baki ɗaya? Eh bien, Gaban wannan aiki na Asha, ina nuna takaici takaicina akan yadda ake kisan bil'adama a matsayina na ɗan Afirka abin da ke bani mamaki. A nan Faransa da Turai da kuke ikirarin wayewa a ce ana aikata irin wannan aiki na dabbanci kamar 'yan Afirka a matsayina na ɗan juyin juya hali. Ina jin takaicin cewa ta hanyar zubar da jini ne waɗannan mutane za su iya bayyana ra'ayinsu. s'exprimer que de cette façon. To mai girma shugaba, mun sani cewa kai aminin Muammar Gaddafi ne. Shin baka jin cewa akwai takura a wannan alaka musamman ma daga lokacin da Gaddafi ya bayyana cewa waɗanda suka kai hare-hare a biranen Rome da Vienna gwarzaye ne. Anya kana ganin cewa wannan magana ce da ta dace? Ai kun san da ya canza ra'ayi jim kaɗan bayan furta waɗannan kalamai. Wata ƙasa da ke zama makociya ga Burkina Faso amma hulɗa ke da matuƙar tsami a tsakanin su ita ce Cote d'Ivoire da ke ƙarƙashin jagorancin Felix Ufet Bonyi. Sai a watan Nuwamba 1984 ne shugaba Ufot da Sankara suka haɗu a taron ƙungiyar ƙasashen yankin yammacin Afirka ECOWAS wanda ya gudana a birnin Lome. Kowanne daga cikin ƙasashen biyu na nuna shakku a tsakaninsu. A zauren taron dai akwai Thomas Sankara zaune yana kallon dattijo Ufot Bonyi. a matsayin wani wakilin faransa a nahiyar afirka wato da ya yi wakilin ƙasashe 'yan mulkin mallaka abin da yake kiran a yi shi ne a gaggauta kawar da shi duk da cewa an samu sauƙi cikin cacar baka tsakanin abijan da kuma wagadugu thomas sankara sam bai yadda da wannan tsoho ba shugaba ufot na kushe wannan karamar ƙasa a duk lokacin da ya samu dama yayin taruka wani lokaci ya kira ta da burkina faso wani lokaci kuma ya kira ta da suna barakina fuso amma fa a zahiri yana nuna tsoro da kuma fargaba a game da wannan lamari na ƙananan sojoji da ke iya hargitsa yankin waɗannan ƙananan hafsoshin soje na zama babbar barazana a gare shi lura da cewa suna a bakin ƙofarsa ne sankara mutum ne da sam baya barin sai ta kwana kamar yadda aka saba a afirka idan babba yana magana sai a juya baya misali a taron da aka gudanar a birnin yamuskuro na ƙasar cote d'ivoire 1984 cikin jawabin jawabinsa sankara ya yi kira ga al'ummar cote d'ivoire da cewa su kaddamar da nasu juyin juya hali babu ruwana idan waɗannan kalamai ba su yi wa mutum daɗi ba ita gaskiya gaskiya ce kuma ita ce kalmar cikakken ɗan juyin juya hali ina ganin babban aikinmu shine shiga tsakani don samar da hulɗa mai kyau tsakanin al'ummominmu lallai gwamnati na da irin tata siyasa mu ba da gwamnati muke son yin aiki ba za mu yi da gwamnati idan ta kama dole sai mun bi ta hannunta muna son al'ummarmu ta kulla hulɗa da al'ummomin ƙasashen kai tsaye ba wai nauyin hot volta ba ne ta shata wa wata gwamnati abin da za ta yi a wannan fanni muna cewa dukkanin masu adawa da al'ummar mu kamar suna adawa ne da al'ummar da suke mulki tsarin mulkin mallaka da ke ci gaba da yin bakar siyasa a kan kasar mu ta hot volta ba zai samu nasara ba a wannan yanki lura da yanayin kwancin kasar mu waɗanda ba sa ƙaunar 'yan ƙasar hot volta waɗanda ke adawa da al'ummar hot volta kuma ta wace hanya su sani suna adawa ne da al'ummarsu suna son kullum mu kasance a ƙarƙashin danniyarsu danniya kowace iri ce sunanta danniya fidel ketanga mashawarci ne ga shugaba thomas sankara a fannin diflomasiyya kuma mai kula da harkokin siyasa Wata rana shugaba Thomas Sankara ya tura ni a matsayin ɗan aike zuwa ga shugaba Felix Hupuyet euh, a lokacin ina matashi. Lalle shugaban ya karɓe ni da mutunci kuma ya dage cewa in maido wa shugaba Sankara irin wannan sako na girmamawa tare da yi masa fatan alheri. Yana ganin cewa hanyar da Sankara ya ɗauka ita ce ma ya bi har ya zo kan karagar mulki. Don haka a cewarsa sankara na da kima a wajensa sannan kuma baya adawa da shi duk da cewa akwai bambancin ra'ayi a tsakaninsu ya ci gaba da cewa lura da irin kwarewar da yake da ita da kuma jimawa kan karagar mulki ya zama wajibi ya sanar da sankara cewa matukar ya samu tsawon shekaru kamar dai yadda na samu to dole ne za a wayi gari ya bi tafarkin da na bi shugaba hopewed ya ce maimakon bata lokacinsa sankara na iya bin hanyar ratse domin gaggawar cin magaci jean-marc palm shigo ne a kwamitin koli na juyin juya hali kuma tsohon ministan harkokin waje lokacin mulkin blaise campore A wani lokaci muna ɗigawa kanmu ayar tambaya a kan wasu abubuwan da muke yi duk da cewa ba su da wani amfani, musamman takun sakar da muka rika yi da ƙasar Cote d'Ivoire da kuma shi kansu shugabanta Felix Hufe Buwanyi. Shin wace riba muka ci a wannan takun sakar? Bari in baka misali. Lokacin da aka gudanar da taron ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka a Murtaniya, kufet ya shawarci Thomas Sankara ya shirya wa tsayawa takarar neman shugabancin kungiyar a taron da za a yi nan gaba. Sankara bai sanar da sauran mambobin kwamitin juyin juya hadi wannan batu ba, duk da cewa ya sanar da zancen ga wasu daga cikin makusantansa. Sai a jajibirin wannan taro da zai gudana a Najeriya ne yake sanar da mu. To sai dai mun ce anya ba tsokana ce shugaban na Cote d'Ivoire ke yi masa ba, musamman lura da irin take-takenmu zuwa a gare shi. Daga ƙarshe dai tarihi ya baiwa Hufet gaskiya da cewa babu cikakken haske a cikin wannan tayi nasa. Daga ƙarshe dai, Thomas ya amince ya tsaya takara a taron da aka yi a Najeriya. Thomas ya gana da shugaban Mali Musa Traore, da Diawara na Gambia. haka ya gana da baban gida na najeriya waɗanda suka ba shi tabbacin cewa su ba su da matsala ga takararsa amma lokacin da aka shiga ɗakin taro dauda da yawara ya miƙe tsaye tare da bayyana cewa ƙasar gambia na goyon bayan baban gidan najeriya ne a wannan takara thomas ya so a ba shi dama domin ya yi magana amma aka hana shi amma daga bisani lokacin da zai dawo gida ya yi wani taron manema labarai a filin jirgin saman abuja a nan ne ya fahimci cewa lallai shugaba felix hufet wanyi ya yi basa shigo-shigo ba zurfi musa tarawari da thomas sankara babu kyakkyawar alaka tsakanin su shugaban na burkina faso babu shamaki yakan caccaki makocin nasa kamar dai yadda jean mark palm ke cewa au conseil de l'entente A bangaren ƙungiyar hulɗa da fahimtar juna da ake kira Conseil de l'Entente kuwa, Thomas ya fuskanci tattaka daga dukkanin shugabannin ƙasashe mambobi, saboda a cewarsu take-takensa ba irin na natsatsen shugaba ba ne, kuma taron manema labaran da ya gabatar a baya wanda a ciki yake caccakar dukkanin kasashe makotan burkina faso sannan kuma washe gari ya kira wani babban taro a dandalin juyin juya halin inda ya rika dura ashar akan shugabannin da kuma bayyana cewa dukkan kasashen da ke zagaye da burkina faso na bukatar juyin juya hali wannan dai tamkar ya kaɗa kugen yaki ne waɗannan kalamai sun kusa janyo mana yaƙi lokacin bikin kirsimeti saboda bayan wannan jawabi da dama daga cikin abokanin tafiya a wannan juyin juya hali sun tambaye shi shin ka tanaji kayan yaki ne ya za ka shelanta yaƙi musamman kan ƙasar mali sai ya da baki ya ce musa tarare ba zai yi gigin kawo mana yaƙi ba musa nuzara shama ya take malheureusement ce Tarawari ba zai bar wannan cin fuska da rashin da'a su wuce shi hakan kawai ba. Shine dalilin barkewar yakin Kirsimeti ko yakin kasashe matalauta bayan wasu 'yan rigingimu da ake zargin cewa wasu sojojin Mali na ƙetar iyaka suna karɓar kuɗaɗe ga ƙauyawa 'yan Burkina Faso. Zargin da wasu jami'an ƙasar ta Mali ke cewa ƙage ne kawai ake musu. Kwatsam ranar 25 ga watan Disamba da sanyin safiya dakarun kasar mali suka kutsa kai a bangarori da dama na iyakar burkina faso tankokin yaƙi hamsin ne suka shiga a wannan ƙasa daga ciki tankoki ashirin sun killace wani gari mai suna koloko bayan sun lalata wata gada wacce a jajibirin wannan hari thomas sankara ya kasance a wurin sojojin mali sun kai farmaki ga wani abu mai daraja da ke zama babban arziki a yankin sahel wato madatsar ruwa hatta da wuraren ibada da kasuwanni sojojin na mali ba su bari ba burkina faso da bata mallaki wasu jiragen yaƙi irin na zamani ba amma fa ta tura wasu ƙwarorin jiragenta guda biyu don kai hare-hare na mai a garin sikaso da ke ƙasar mali barin wutar sojan mali ya fi ƙarfin na burkina faso nesa ba kusa ba duk da cewa sojojin burkina faso na nuna bajinta amma fa suna shan kashi a fagen daga wannan yaƙi da ya haɗa ƙasashen biyu matalauta zai salwantar da rayukan jama'a da dama shugaban mali musa taraware har wata mummunar kalma ya furta inda yake cewa ko wata ɗaya ba zai wadaci burkina faso ta iya kammala rufe gawarwakin 'yan kasarta da za su hallaka a wannan yaki ba bayan tattaunawa da kuma kai da komon jami'an diflomasiyyar yankin da na kasashen magarib an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta yarjejeniyar yadda thomas sankara ya fara sanyawa hannu kafin musa tarawar ya sanya mata hannu yarjejeniyar yadda ta fara aiki ranar 30 ga watan disamba 1985 sai dai duk da wannan yarjejeniya dakarun kasar mali sun tsaya inda suke a cikin kasar burkina faso har zuwa ranar 17 ga watan janairu 1986 ne yayin taron birnin yamuskoro da shugaba ufot bonyi ya kira aka janye sojojin mali daga fagen daga camarade ya ku abokan tafiya abinda kuka sani ne tsakanin 'yan ƙasar mali da burkina faso babu abuta balai soyayya shin kun yarda ko kuma a'a da mayar da abutarmu da ƙasar mali kun amince mu dawo da dangantakar mu da 'yan ƙasar mali al'umma ta yi magana al'ummar burkina faso da mulki ke hannunta ta yi magana don haka da yawon al'umma nake sanar da duniya cewa babu fursunan yaƙi ko ɗaya a ƙasarmu ta burkina faso sojojin ƙasar mali da ke nan yanzu sun kuɓuta daga zama fursuna 'yan uwanmu ne da za su iya komawa ba mako lokacin da suka ga dama tare da makociyar ƙasar wato togo a nan ma ba wata cikakkiyar fahimta a tsakaninsu. Cikin wannan yanayi ne shugaba Yasimbi Iyadema ya zargi Thomas Sankara da yankurin kitsa masa juyin mulki. Tunani ne kawai irin namu na soja. Yaya za a yi daga Burkina Faso ka ratsa ƙasar Togo tsawon kilomita dubu ɗaya har ka iya yin nasarar mamaye birnin lomi. haka ana zargin cewa wai muna horas da 'yan ta'addan togo a nan burkina faso a wani ƙauye da mu kanmu ba mu san shi ba kamar yadda na faɗa wa jakadan wani shugaban ƙasa cewa shin wannan ƙauye da ake faɗa na burkina faso duk wanda ya san shi to na ba shi umarni ya kai masa hari wannan na nufin eh, shi ƙauyen ba ya ƙarƙashin iko na a gaskiya shi wannan ƙauye babu shi kamar yadda magabatan ƙasar togo ke faɗa haka zalika mahukuntan togo na ambatar sunan wani kaftin na burkina faso shi ma wannan kaftin ma sam ba mu san shi ba lalle akwai irin wannan sunan a cikin sojojinmu amma kaftin ɗinnan nan ba mu san shi ba ina ganin cewa magabatan togo na son samun hanyoyi ne kawai na shirya mana ƙage ta hanyar neman shaidun da za su yi daidai da abin da suke tsarawa lura da wannan batu na hafsa da suka kirkirar da shi mai irin wannan suna kuma karamin soja ne yanzu mun ɗauki hanyar shiryawa a tsakaninmu da 'yan ƙasar togo yadda muke zaman lafiya da hulɗa ta gari a can baya za su dawo kuma togo za ta amfana ku duba ku gani a nan wagadugu mun yi ƙoƙarin hana mutanen mu furta dukkan wani abu da zai kawo cikas ga wannan shiri muna fahimtar zazzafan matsayin da ƙasar togo ta ɗauka haka musamman a cikin irin wannan hali na matsin tattalin arziki da suke ciki. A cikin wannan yanki, Thomas Sankara na da kyakkyawar hulɗa da makociyarsa jamhuriyar Nijar. Shugaban Nijar na lokacin sai ne kwanci amini ne a gare shi, wanda kuma yake kallo a matsayin yayansa, kuma a koda yaushe yana neman shawarwari daga gare shi, ba wai saboda yana matsayin hafsan soja kamar shi ba. a'a saboda shi ma sai da kunce mutum ne mai son kulawa da al'ummarsa. musamman kokowar da yake yi fakin yaƙi da ƙarancin abinci da nufin dogoro da kai a fannin samarwa jama'ar saurataccen abinci a wannan ƙasa da ke yankin sahel ina mai farin cikin sake haduwa da janar saina kunce shugaban kasar jamhuriyar nijar nijar ta kasance a bikiya kuma aminiyar hot volta al'ummar nijar da ta kasar hot volta ana cewa al'umma ɗaya ce duk da cewa tsakaninsa da ƙasashe makota irin su mali togo da cote d'ivoire babu cikakkiyar fahimta saboda tsage gaskiyar da yake yi da kuma caccakar 'yan mulkin mallaka thomas sankara na da kyakkyawar alaƙa da ƙasashe 'yan juyin juya hali masu ra'ayi irin nasa da ake kira ƙasashe masu son ci gaba yana yawan tafiye-tafiye tare da gabatar da jawabai da ake saurare kuma ake kallon shi da mutunci sai dai wannan abu ne da wasu ba sa so a cikin wannan yanayi na yakin cacar baka musamman nuna yatsar da yake yi wa cibiyoyin bayar lamuni na duniya kiran da yake yi wa ƙananan ƙasashe cewa su haɗa kai su ƙi biyan bashin da bankin duniya ya ba su wasu dai na ganin cewa fafutukar da yake yi tamkar dai yana son durƙusar da waɗannan cibiyoyi na lamuni ne kamar yadda za mu ji a cikin shirinmu na gaba da muke gabatar maku dangane da rayuwar thomas sankara.